Yayin da wasu jama'a ke zanga-zanga kan rashin gamsuwa da matakin da 'yan majalisar suka ɗauka na tsige gwamnan, wasu jama'ar kuwa cewa suke matakin yayi daidai. A yau dai wasu magoya bayan gwamnan jihar ta Nasarawa Umaru Tanko Almakura suka gudanar da zanga-zangar lumana inda suka isa fadar sarkin lafiya mai martaba Mustapha Isa Agwai don su nuna masa takaicinsu kan matakin da 'yan majalisar suka ɗauka. Na zanta da wani mai suna Abubakar don jin saƙon da suka kai wa sarkin na lafiya. su yan majalisu suna shirye-shiryen sun aika wa gauna da takarda na cewa za su ɗike shi. To, mu ba mu ki ba akwai doka na ƙasa da ya ce a ɗike gona akwai laifukan da gona in yi. To, amma abin da muke duba shi ne, mu dai Nasarawa State mu da Allah tun da an kireti Nasarawa State irin abubuwan da ake mana birni da kauye mu ba mu same shi baya ba. To, mu muna roƙon su su yi hakuri su bibi Allah da annabi su yi hakuri su dakata da wannan abu in sun san suna yi wannan abun dan talakawar su ne in kuma ba dan talakawar su bane to gaskiya tsakani da Allah ni ba za mu bari wannan abun ya faru ba Shi ko sarkin na lafiya mai martaba Mustapha Isa Agwai kiraye wa al'umman na jihar Nasarawa kan su kwantar da hankulansu su kuma kai kukansu ga Allah. bangare ɗaya kuma magoya bayan 'yan majalisar wajen tsige gwamnan suka ce su ma za su gudanar da tasu zanga-zangar. suna na Ibrahim Sule BBC madakin kasuwan Doma. Eh mu ma muna shirin mu fito mu yi zanga-zanga saboda cin gaban da muke sama na Sarawa State. Ci gaban kuwa shine akan wayan da muka zabe su 'yan majalisa suna aiki daidai da abin da muke so. Ko saboda shi gwamna ba mu taba san abin da yake a cikin wannan state din ba tun da ya zo wannan gwamna shine ba zaman lafiya gaba daya a wannan state din ma'aikata wurin dubu bakwai an kore su ga suna sun zama to terrorist a gari suna ainihin aikata wa mutane abin da ba daidai ba shi yasa kuma su yan majalisa tun da sun zo sun shawara da mu a matsayin mu na wa'anda mu suna wakiltar mu shi ne mun ce eh abin da su yi din na tun abu ne na cin gaba mu mun ba su goyon baya ɗari bisa ɗari su aikata shi Wasu matasan jihar kuwa cewa suke 'yan majalisar su komo gida wajen jama'ar da suka zaɓe su don su tattauna da su. Sunana Barnabas a Watus daga Obi Local Government mu ba mu ci matakin da sun dauka ba amma muna so tun da mutane ne sun zaɓe su. Mu muna so abu ya faru haka sai su zo su gama mutane cewa ga abin da gwamna ya mana domin mu san a san gyaran da za a gyara. Muna son yan majalisa su dawo gida su zo su john jacob sun sassana shi domin a kowa ya je tare mutane shi domin su san cewa ga abin da gwamna ya mana su dawo gida a zuwa gana da mutane don mu gyara mu. A halin da ake ciki dai har ya zuwa yanzu makarraban gwamnan na cewa wasikar da 'yan majalisar ke ikirarin tsige gwamnan bai shigo hannunsa ba yayin da su kuma 'yan majalisar ke cewa za su buga wasikar a jarida kenan ya yi daidai da sun ba gwamnan. Zainab Babaji, muryan Amurka daga Jos a Najeriya.